tsarabar azumi rana ta goma sha biyu daga bakin dan uwanku baban gida abdullahi s naira likitan mata wato tsarabar muta ta yau tsaraba ce akan su ma bangare guda biyu da mata masu rikicewar al'ada rashin sallah kenan wasu kuma su ce rashin daidaituwar daura to da kuma waɗanda suke da matsala abin nan fitsarin kwanci to wasu da girmansu suna fi tsarin kwance wasu tun suna yara suke yi to tsaraban mu dai ta yau za mu yi tsokaci ne ko kuma in ce za mu yi bayanin magunguna ne ga masu fitsarin kwance da kuma mata masu rikicewar al'ada waɗanda idan za su yi rashin sallah abin yana musu wasa da sauransu a takaice dai takaitaccen bayani shi fitsarin kwance ciwo ne fitsarin kwance ciwo ne wanda dalilai da yawa suna sa a yi shi wani mafarki yake na yana bakin kwata wani kuma mafarki yake na wani abu wani kuma already yana da wannan ciwon tun yana dan karami to in fact dai abin da zan fara yin bayani kamun haka da fitsarin kwance da rashin daidaituwar al'ada kusan magani ɗaya ake musu ta wani bangare ta wani bangaren kuma maganin wani bai shafi na wani ba kowanne kenan akwai kalan maganinsa to amma dai akwai hanyoyi da yawa da ake da kusan abu kaɗan ne ya bambanta maganin nasu don saboda masu matsalar fitsarin kwance dai da farko za a iya nemo garin habatus sauda garin kistul hindi da garin helba idan aka nemo su da tsamiya sai za a tafasa garin habatus sauda da garin hilba. da kuma garin abun nan pistol hindi za a tafasa su yan a tafasa su sai a jika tsamiya yan a jika tsamiya sai a ɗauko waɗannan tafasashin sai a zuba cikin ruwan tsamiya in aka zuba su sai a karanta ayatul kursiyu a ciki da ƙulhuwallahu sorry da ayatul kursiyu da fatiha fatiha za a fara karantawa sai a karanta ayatul kursiyu sai a karanta amana rasulu sannan sai a karanta kulhuwallahu da kuma falaki da nasi da fatar kun ji bayanin da na yi yan aka karanta su sai yaro ya ringa sha da su zai ringa karyawa sannan a wata waya kuma ana samun ruwan kanzo a hada da waɗannan abubuwa sai an zuba bayan an yi wannan karance karancen sai a sha kullum yaro da su zai ringa karyawa kuma in zai kwanta ya sha duk zai kwanta ya sha kuma in ya tashi ya sha masu matsalar su kuma rikicewar al'ada waɗanda al'ada take musu wasa take musu wargi ko suke wahala lokacin yinta su ma abin da za su nemo da farko za su nemo garin habbatus sauda za su nemo garin kistul hindi waɗannan abubuwan guda biyu da kuma garin sazzab guda uku kenan aka nemo garin sazzab da garin kistul hindi da kuma garin habbatus sauda idan aka nemo su su uku nan aka haɗa su za a ringa tafasa su in aka ringa tafasa su sai a tace ruwan bayan an tace ruwan sai a zuba zuma a ciki in an zuba zuma a ciki sai a sha za a ringa karyawa da su kuma in an tashi in za a kwanta bacci kai kuma za a sha to saboda haka maganin kusan ɗaya ne abinda ya bambanta su kaɗan ne saboda haka insha Allah duk matsanancin fitsarin kwance ko kuma masu matsalar al'ada daura rikicewar sallah in allah ya so yadda idan dai aka rike wannan hanyoyin in allah ya so yadda za a samu waraka za a ji daɗi daga dan uwanku baban gida abdullahi prince asnera likitan mata shahararren dafta mai sharewa uwar gida amarya yan mata zaura da shi kashi mai gida hawaye muna si da magunguna kala kala tun daga na nono na duwawu na infection na mallaka na farin jini na kada sihiri na gashi na tumbi da dai sauransu dukkanin bukata ko matsala ko lalura in Allah da za a iya tuntubar mu kuma za mu ba da taimako da yadda Allah